shawara ga 'yan uwana musulmai musamman ma iyaye na mata wanda suke aure da 'ya'yansu mata ko samari ko ka iyaye na maza wanda suke aure da 'ya'yansu mata ko samari game da harka ta ce wacce ta shafe ni wato harkar biki game da 'yan uwana musulmi wanda suke jin yare na dukkan na duniya wanda suke harkar biki nake son ake taimakon 'yan uwana wanda su ne musulmai a abin da sa nake faɗar haka akwai abin da yake faruwa a gurin bukunkuwan mu wanda zaka ga hausawan mu kaf duniya yanzu ba abin da hausa ba su iya ba amma sai a kikiran su sai a kikiran wanda ba addinin mu ɗaya ba wanda ba za su taimaka maka a gurin wani taimako da ya shafi addinin ka ba sun fi kishin addinin su shi kuma musulmi dan uwanka musulmi ne ni dan uwanka ne wancan dan uwanka ne kowa dan uwanka ne musulunci ya hada mu alfarma annabi tun daga gurin sallama gurin sallah gurin harka auratayyar mu musulmi ya auri yar uwarsa musulma duka Allah ya hada mu sannan kuma babban arziki ma a koda yaushe duk inda kake yin musulmi ya mutu zaka ce Allah cikan musulmai in ka je makabarta zaka wuce ka ce Allah cikan musulmi kun ga duk musulunci ya hada mu kuma guri ɗaya mu tashi alfarma annabi to shawarar da nake so in baya game da yan uwana musulmi akan harkar biki ne akwai iyayen mu mata wanda sun iya abincin biki tun daga kan abincin reception zuwa dina zuwa kamu duk sun iya akwai wanda sun iya snack sun iya samosa sun iya shawarma sun iya meat sun iya abubuwa da yawa na harkar abinci amma sai a rabu da su iyayen mu mata sai ga an kira wanda addinin ba ɗaya ba wanda in ka taimake su ma ka ba su harka abincin a cikin kuɗin da ka ba su za su iya ba da gudunmawa a coci ko ko za su iya zuwa su sha giya kun ga meye ribar abin shi kuma wannan yar uwarka ce musulmai ko dan uwanka ne musulmi in ka taimake shi zai je taimaki iyalinsa zai iya bada sadaka zai iya taimakon wani abu da ya danganci musulunci ka kaka taimake shi an samu lada shi kuma wancan kaga ba abin da aka samu sai dai koma bayan haka sannan kuma da muke a harkar auratayya ba ku taba ganin sun kira wanda ba addinin su ɗaya ba a ce a kira ka ka je gurin bikin su ko hoto ne ko yin ke ko yin abinci ba su taba kiran namu ba amma mu hausawan mu muna irin su harka al'amarin mu to ya kamata mu farga tun daga kan decoration zuwa gurin hada biki zuwa gurin abincin biki zuwa gurin reception zuwa gurin hoto duk abin da ya shafi biki wallahi ba abin da Hausa ba su iya ba to dan Allah ni shawara da nake barawa ina so a kikishin mu abin da yasa nake faɗar haka kun gani ina zuwa bukunkuwa kala kala bukunkuwan da nake zuwa sai naga an ɗauko mai hoto wanda ga Hausawan mu sun iya ya kamata a ce an taimake su an ba su harkar hoto ko bidiyo ko hoto duk sun iya ko a ce manya-manyan nan da ake kira bonsas din nan akwai hausa mu wanda su ma sun yi jim kuma sun iya ya kamata ake kiran su matasa ne suna da 'ya'ya suna da iyali kun ga in ku taimake su kuma ka taimaki addinin musulunci ka ne za su taimakon iyayensu ko 'ya'yansu kuma kun taimake su sai ga ba a kira su ba an kira wancan sannan kuma su zo ma su nuna yaran naka ma ba sa ji yaran hausan ba sa ji kuma su nuna maka addinin naka ma ba su yarda da shi ba sun fi kishin addinin su su nuna maka hausan ma ba sa ji su daraja yarenka amma mutanen mu suna kiran su to duk shawara ce nake so in bayar game da harkar biki ya kamata dan Allah ake kiran mutanen mu ana taimakon su in ka taimake su kaman kun taimaki kanku ne saboda in yar uwarka ba ta harkar biki gurin abinci dan uwanka yana yi wancan yana yi mun fi mu dubu nawa a arewa da muke harkar biki dan Allah ake kishin Hausawa mu ba garin da ba sa zuwa in ma ba ku san su ba ni MC Malik Ibrahim Sharukan na san su in dai kana bukatar duk abin da kake bukata a harkar biki wallahi akwai abokanan mu mun fi mu dubu ɗaya a Kano ba ma iya Kano ba Maiduguri Arewa Jos Kaduna Zamfara dukkan arewa da kuke gani ba inda ba a harkar biki to ya kamata dan Allah ke taimakon Hausawan mu game da harkar biki al'amarin mu kai ba ma wannan ba ko restaurant kaje ta wuya kaga wani kabila wanda shi ba musulmi bane ya je ya sai abincin musulma ya ci amma mu ba inda ba ma zuwa dukan al'amarin su muna shiga da dai an yi wannan jahilcin amma gaskiya yanzu mun fargaman waye ya kamata in sun ci mu da yaƙi a gurare da yawa ko ina kuke ganin sai an zuba su ana cewa ai ba wuce ba shi da rikon amana wallahi ana da rikon amana kai dai in baka samu ba su ma a cikin nasu nawa ne wanda ba su da rikon amana wanda sun yi cuta cutar ma da aka fare a kasar mu su suka fare amma kullum mu Hausawa sai a daina kishi gaskiya ni ina kishin yare na gaskiya ina kishin yare na ina kishin addini na ko ni ba za ka sani ba za ka kira ni ba ka kira yan uwana muna dewa a harkar nan dan Allah iyayen mu mata da 'yan mata su daina burge ku don Allah su daina burge ku a kiran hausawan mu ana taimakon su game da al'amari duk sun iya matan ne yanzu duk sun koyi makeup ba irin makeup din da basu iya ba amma yanzu sai ga an kira wacce kanta a buɗe ta zo tana kama kan bahaushiya sannan kuma game da MC ma wanda ma bai san me ma salatin annabi ba ka zo ka kira shi kawai dai ce maka opening prayer bai san ma darajar iyaye mu mata ba balantana ya karrama su ni ba kishi nake ba na tsaya inda Allah ya ajiye ni alhamdulillah wata ran ma al'amarin ba za ka yi ba komai na rayuwa daga da kuka gani muna yi Allah ne ka zaka ci abinci a gurin kuma ba wanda ya sai canza maka sai Allah kawai burin mu Allah sa mu gama lafiya Allah ya mana jagora a koda yaushe dai duk abin da ake damawa a Najeriya kowane iri ne wallahi Bahaushe ya iya kuma muna kishin yaran mu kuma muna kaunar addinin mu yanda ya kamata Allah ka bar mu da soyayyar manzon Allah Allah ka dawwamar da mu a cikin addinin musulunci dan arzikin annabi dan mutuncin annabi kai ni in gaya muku wallahi tsabar kishin da nake na addini na da yare na da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ba musulmi wanda yake burge ni ba sa burge ni saboda ba sa son annabi abinda nake so kuma baka san shi wala baka ka taɓa burge ni ba sport na duniya ko wani film sai dai in kalla dan ra'ayi saboda na san shi bature ko wani film ko waka duk abin da aka yi a duniya zai iya faɗakar da kai wani abin saurara amma ba wai dan su ba duk wanda baya son annabi wallahi ni ba na san shi don haka ina mu'amala ta da yan uwana musulmi sannan bana zagin kowa bana aibata kowa bana zagin shugabanni ni ma ta kaina nake a rayuwa ya za yin tsira duk laifin da ka sani kai in ka roki Allah zai yafe maka amma kar ka zalunci kowa kar ka zagi kowa kar ka cuci kowa kar ka zagi shugabanni kar a hada kai da kai ko ke a cuci wata ko wani ka ji da kanka a rayuwa Allah sa mu gama lafiya bana comment din zagi bana bin ma comment din ka zaga ni in ka zaga ma na yafe maka sannan kuma duk wanda ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ko ka faɗa wani magana ka tuna fa kananan zinufai wallahi jahannama ce kananan lada wallahi aljanna ce in kana rena su kawai dai Allah ya yafe mana Allah sa mu gama lafiya lafiya Allah ka shirye mu duk lokacin da wani yana kuskure ba shi shawara Allah ka sa mu gyara dan alfarman manzon Allah Na naku MC Malam Ibrahim Sharukan gidan biki MC na manzon Allah a koda yaushe na bata maka ko na bata miki dan Allah ku yi hakuri ina yi kowa fatan alheri shawara ce ba dole a dauka ba nagode gidan biki naku a koda yaushe masoyin annabi